Turn on mu da warhaka kamu da sake saduwa da ku a cikin shirin labarin matasa mai gabatar muku shirin aisa Mod ina tare da Fanta Shamsu barka da warhaka Fanta. Barka ka dai aisa da fatan ke ma kina lafiya. Da dama Fanta. To aisa da wace tsarba muka shigo ma 'yan uwan matasa a yau. cikin shirin labarun nam da na matasa za mu fara shi a tilaberi inda aka sa doka na hana yawo da motunuka. A cikin takaitaccen rahoton mu za mu je a maradi inda za mu kawo zancen matasa waɗanda suke ƙetare gariruwan su su yi ƙasar Libi nema. A fannin wasannin motsa jiki na Asabar za mu ida da wasannin motsa jiki na mata. A wanga lokaci, ƙasa tana cikin wani yanayi na juyayi inda mutane suke ta aikan labaru waɗanda ba na gaskiya ba a cikin fannin yanan gizo. Ai baki ma sani ba Aisa, saboda shine a jihar Agadez waɗansu matasa da mai ɗaukar rahoton mu'ani sai Karim ya tinkara akan wannan zancen. sun yi Allah wadda da ire-iren bayanan da ba su da tushe waɗanda ake yadawa akan yanar gizo. Ƙasar tana cikin wani yanayi na juyayi kuma a ɗaya ɓangare jama'a suna yada waɗansu labarai da ba su da tabbas. Gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki don kula da wannan al'amari. Mu abubuwan da ake turawa cikin Facebook da wasu gaskiya ba su birge. Yau kowa ta ke turo abin da yake so. Wani abin bai ma kamata ba a ce an gan shi. Jama'a suna yada labarai na bidiyo da ba na zahiri zahiri ba saboda hada su ne ake yi a duka lokacin da ka bude bidiyon za ka tarar da kashe-kashe ne abun ba kyawun kallo kashe-kashe da ake samu da tashin hankuluka shi yasa aka sa doka na hana baburka yawo dare da rana wannan doka dai ta fara aiki ɗaya ga watan janvier na shekara 2020 haka ne aisa ita wannan dokar ta hana matasa yawo da motuna bai hana ta shafi di yawa daga cikin sana'o'in da matasa ke yi a wajajen da dokar ta shafa ta haka ne a garin sai na jihar tilberi masu kabkabin garin sun yi mana bayani akan yadda wannan dokar ta sa su a cikin wani irin halin kunci ga rahoton da abokan aikin tarnan fude ahmed da Shaibu Mamudu suka haɗu suka shirya mana. Wannan mataki duk da mahimmancin sa ga tsaron jama'a a yankin Tilabiri na kawo illa ga ayyukan samar da kuɗin shiga ga matasan yankunan da lamarin ya shafa. Sandai da kake muna cikin wani mawuyacin hali tun lokacin da aka ɗauki wannan mataki. Duka rayuwar mu mun dogara ne akan motuna. Kuma ya tsaya cik wanda yana da yana barin garin wanda kuma bai da dole ya haƙura saboda baka iya tafiya neman kuɗi ba komai a hannunka. Wannan ma ai duka yara kan makono fiske tabi fullon kano. Wannan mataki na kunshe da haɗura kuma yana tura matasa shiga wani hali in ji shugaban matasa na yankin tilabiri Yakuba Sise. Za a samu matsaloli na sace-sace da ya sauransu. Za mu miƙa koken matasan zuwa ga magabata. Batun zaman lafiya batu ne mai jan hankali in ji Yakuba Sise a cewarsa matasan da suka yarda suka shiga cikin ƙungiyar ta'addanci a yau suna da na sani. Dalilin kenan da ya kamata gwamnati ta kafa wani tsarin tuba ba da gafartawa domin zaman lafiya ya dawo a yankin tilabiri Waɗanda suke shiga cikin gungun 'yan ta'adda sai sun shiga ne suke fahimtar cewa lallai suna cikin bata. Maganar zaman lafiya tana gaban komai yana kira ga hukumomi idan son samu ne a kadama da tsarin karɓar waɗanda suka tuba zai taimaka wajen samar da zaman lafiya. Ku riƙe da kyau sha biyu daga cikin jihohi goma sha uku na yankin tilabiri ne matakin hana yawo da babura ya shafa. Mun gode Mamman Ada da wannan fassara da ya yi muna. A cibiyar ma'aikata ta jihar Nyamai mai kula da furar da matasa ta aikin hannu ta raba musu kayan aiki. Haka ne Aisa kumshi wannan tallafin zai taimaka wajen sama ma kusan matasa ɗari uku horo akan ayyukan hannu. Bar ma mu saurari ƙarin hasken da Malam ga Mamadu Mamudu shugaban jiha na ƙungiyar Faffakin yi mai ɗaukar rahoton mu Salamatu Kadiri. Laikit da zafaranci a kaya ne da za su bai wa matasan su samu hanyar koyon aiki a gurin aikinsu inda mun samu sakamako matasan da suka karasa ɗaukar horon da a yau muna iya bugun gaba da su suna iya yin aikin da ake bukata. Mashawarci da Prodec ta ɗauka ya ba da damar tabbatar da zahirin aikin da za su yi a wajen gurin ɗaukar horon. suna da ɗumbin yawan matasan maraɗi waɗanda suke tsallakan garuruwan su kai ƙasar libi nema ƙasar libi ba ƙasa ce wadda take da tsaro ba mutane abin da suka dama suke yi shi yasa aka kama waɗannan ɗumbin matasa ana tsare da su kahin a sike su sai an kira iyayensu su aika waɗansu kuɗaɗe domin su samu a siko musu waɗannan ɗiyan nasu kai aisa ga rahoton da Muhammad Mamman ya shirya mana akan wannan lamarin Wani tashin hankali ne ya barke a cikin iyalan Ali tun lokacin da ya sanar da ana tsare da shi. Ya tambayi iyayensa da su bayar da miliyan biyu na sefa kafin a sake shi. Tun da an ka kama haya kwana na ashirin ba na kwanan sa haiba na na rana. Abin da na bada miliyan ɗai da ɗari hudu. Kwanakin da na sayi dole in sai da su in biya an da na amshi kuɗin. Yanzu duk ga mutane mun ka shiga ga duniya. Kahin gonakin shanu abin da mun ka sai da sa biyu mun ka sai da. Usman wani matashi ne a garin ya taɓa fuskantar tsarewa a can Libya, inda yanzu haka yana zaune a garinsa a cikin kwanciyar hankali ga abin da yake cewa. Hanna shirya na zo na ɗauko da sai mun abin nan na ba da kuɗi na cire tukan jirgi kawai sai lebandi armi suka karim da kaya na da kuɗi na duka gaba ɗaya suka anshi suka kai mu wani gida suka ruhe tsawon kwana sha biyu ma ko abinci ba su ba mu don dai kai mu ruwa da jarka cikin ɗaki wanda ke jan hitsari yayi haki suke ba su da niyyar sake mu sai aka ce ga wasu can an samu sai suka ɗauki motoci suka ta yi su kamo wa'ancan suka bar mu cikin gida haka wasu 'yan cad da sauransu domin ka ce a lokacin mun himu hamsin ma ana ɗaga muryoyi na wayar da kawunan matasa kar su kuskura su bi hanyar zuwa Libya. Har da wasu da suke can Libya suna jan hankalin 'yan uwansu kada su kuskura su taho Libya. Kamar tasir Ibrahim wanda yanzu haka yana sabaha a ƙasar ta Libya. Abin da muka yi lissafi muna da kusan mutum bakwai wa'anda an kama su ana neman kuɗin fansa gare su miliyan biyu. In dai mutum yana da jari ya ne kuɗin nan da mutum za ya ɗaukowa ya taho da su ya kashe to a malmakin ya ɗauko su ya samu ko da tebur ne ya ɗora a gaba kuma sha Allah wannan tebirkin zai amfane shi amfani rayuwar shi yana cikin ƙasar shi ya yi a ce ya ɗauki ƙafa da ya taho Libya. Mafi yawan matasan da suke barin garuruwan su zuwa Libya suna tafiya ne da albarkar iyaye da fatan samuwar kuɗi masu ɗimbin yawa. Yanzu kuma sai mu shiga a fannin wasannin motsa jikin namu. Ta fannin kwallon kafa an fara gabatar da gasar zaben kungiyoyin da za su kara wajen babbar gasar kwallon kafa ta duniya ta mata wato Coupe du Monde FIFA U17. Kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar Niger MENA ta kara da 'yan kwallon kafar kasar Liberia a ranar Lahadin da ya gabata a garin Monrovia inda aka ci su da maki hudu. za su koma karawa idan Allah ya yarda a rana ta 26 ga wannan watan a nan ƙasa Nijar. Har yanzu ta fannin wasannin ƙwallon kafa ƙungiyar Real Madrid ta lashe so goma sha ɗaya kenan gasar super cup ta ƙasar Espanya inda ta kasa ƙungiyar Atletico Madrid a garin Jidda na ƙasar Saudiya. Nan muka kawo muku ƙarshen shirin labarun namu na matasa. Na gode sauraron da kuka yi mun. Na gode gare ki fanta da kika kama muna muka gabatar da wannan shirin namu.